A ƙarshen wani taron nazarin wannan bukata ta gurfanar da shugaba Isu Muhammadu ne kwamitin gudanarwar Majalisar Dokokin Ƙasa ya gano rashin dacewar hanyoyin da 'yan adawa suka bi a yayin ajiye takardar a gaban majalisar sakamakon lura da cewa yunkurin na 'yan hamayyar ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa da ƙa'idodin majalisar kanta kamar yadda ɗan majalisar dokokin ƙasa na ɓangaren rinjaye alhashi shafi'u magarya ya yi min bayani ta waya wanne ya ƙara da cewa ana barin halak kunya. Ƙa'idodi ke da kwai akwai bulodon akwai da ya kamata ta biyo lokacin nan ne a amshe ta. Su da kansu da suka ajiye ta hanyar da ba daidai ba ai ba don ba su sani ba ne ba.

bi wannan hanya doka shi. A ɗaya ɓangare wata kotun Yamai ta sallami mutanen da aka kama a ranar da tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa Hamma Amadu ya dawo Nijar. An banda wasu kusoshin jam'iyyarsa ta model lumana su hudu da aka aika gidan yarin sayi da ke a yammacin birnin Yamai cikinsu har da su mana Sanda. Bisa zarginsu da laifin furta kalaman tunzura jama'a. Sulaimu Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.